This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugaban hukumar zaben kasar rwanda ya ce ga bisa dukkan alamu sakamakon kuri'an jin ra'ayin jama'a ya fara bayyana fili yana nuna cewa 'yan kasar sun jefa kuri'an amincewa da sakewa dokar kwaskwari ma wanda hakan zai baiwa shugaba paul kagame damar sake tsayawa takara har wasu lokuta uku kuri'an jin ra'ayin jama'a na jiya juma'a yana neman sakewa kundin mulkin kasar gyara ne wanda zai rage adadin tsawon mulkin shugaban kasar daga shekaru bakwai zuwa shekaru biyar to amma wannan ba zai shafi shugaba mai ci ba wato shugaba paul kagame zai samu damar tsayawa zagaye na uku na tsawon shekaru bakwai kana na wasu tsawon shekaru biyar biyar bayan wannan jami'an suka ce kashi 98.1 daga cikin yankuna 21 na yankuna 30 wanda wannan yana nufin kashi 70 na adadin mutanen da suka yi rajistan jefa kura su ne suka amince da wannan tsarin cewa a cire kagame daga cikin sa rahotanni sun bayyana cewa magoya bayan shugaban sun cika birnin kigali da murna salin da aka bayyana wannan sakamakon ga bisa doka shugaba paul kagame dai ya kamata a ce ne ya sauka daga kan wannan karshen wa'adin mulkin nasa a shekarar 2017 muddin dai wannan kura'an jin ra'ayin jama'a ya kai ga nasara kenan idan ya ci gaba da cin zaɓe zai ci gaba da kasancewa kan kare ga mulki kenan har zuwa shekara da 2034 shugaba obama ya kaddamar da shirin matakan ayyukansa na karshe a mulki jiya juma'a ya ce zai dage sai ya ga ya cimma nasararsu a cikin shekara mai zuwa a taron manema labarai na ƙarshen shekara da yi shugaban ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da gwamnatinsa ta samu ya ce batutuwa kamar su kulla kyakkyawan mu'amala da iran da cuba dokar canjin yanayi hulɗan kasuwanci tsakanin amurka da ƙasashen da ke yankin pacific nasarar yanke hukunci da babban kotun amurka ta yi na ba damar auren jinsi guda sai kuma sake duba dokar nan na kar a bar kowane yaro bayan dokar ƙasa ya ce waɗannan suna sun kasance za su kasance cikin tarihin da ba za a manta da su ba sai dai ce duk da haka akwai sauran wasu kalubale da suka hada da samun barazanar kungiyar nan ta 'yan ta'adda musamman irin su isis sai kuma harin wasu tsiraru kwatankwacin na san benedino a jihar california shugaba obama ya ce ba shakka akwai bukatar amurka ta ci gaba da kasancewa cikin shiri ko da da gwamnati tana da sauran da haɗi da sauran kasashen duniya wajen ganin amurkushe ƙungiyar isis to wajibi ne amurkawa su kasance cikin shiri kowane lokaci a jiya juma'a ne shugaba obama ya shaidawa taron manema labarai a fadar white house cewa murkushe ƙungiyar isis musamman a kasashen syria da iran zai hana ƙungiyar ci gaba da yaɗa ta zuwa sauran sassan duniya ya ce a nan cikin gida kuma wajibi ne dukkan amurkawa su kasance masu sa ido ga abin da suke ta ba aka yi don haka ya ce su rungumi taken nan da ake cewa idan ka gani to ka ce wani abu an kashe falasɗinawa uku bayan wata aron gama da suka yi da sojojin isra'ila a zirin gaza wannan dai shine irinsa a cikin watanni uku wanda kusan kullum sai an samu kwatankwacin irinsa sojojin na isra'ila dai sun kashe waɗannan mutane ne ta harbin mutum na harko wanda direba ne ba falisdinan da ya ƙoƙarin auka musu da motarsa a garin silwad da ke kusa da birnin ramallah da ke yammacin kogin jordan shi ko ba bafalistinin na biyu sun halbe shi ne a bakin iyakar da ke gaza lokacin da ya ƙoƙarin tsallaka bakin iyakar isra'ilan kana mutum na uku sun kashe shi ne jiya juma'a a wajen zanga-zangan sati-sati da palestinawa suka saba yi tare da addu'o'i a bakin iyaka da gaza na nuna kiyayyar mamaye su da aka yi tun dai a ranar 19 ga watan satumba ne aka kashe isra'ilawa su koma sha da wani ɗalibi ba amurke ta hanyar daɓa musu wuƙa ko harbi tare da banke su da mota da falisnawa ke yi wannan ya sa isra'ila ɗaukan matakin fansa kuma rahotanni sun bayyana cewa daga lokacin kawo yanzu sojojin isra'ila sun kashe kusan falasɗinawa ɗari ne yanzu haka dai isra'ila ta dawo da tabi'an nan na rusa gidajen falasɗinawa da ke zargi da kai musu hari sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama na sassan duniya daban-daban sun yi allah wadare da wannan al'amari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar cuba raul castro ya buƙaci gwamnatin amurka da ta daina bayani bayanai a kafofin gidajen rediyo da talabijin waɗanda cuban ta ce ko kuma take gani a gare ta illa ne musamman lokacin da kasar da cuba ke ƙoƙarin ganin an cimma an ci gaba da inganta hulɗin da ke tsakanin kasashen biyu shugaba raul ya yi wannan furucin ne sa'ilin da ya wa 'yan ƙasarsa jawabi a gidan talabijin ya ce muddin ana son a cimma kyakkyawan dangantaka tsakaninsu da amurka to ya dace ta aje tsoffin manufofinta game da ƙasar ta cuba ya ce har kwanan gobe gwamnatin kasar amurka tana watsa shirye-shirye zuwa cuba ta rediyo mati da talabijin mati duk da cewa waɗannan kafofin yaɗa labarai suna ƙarƙashin hukumar kula da wannan gidan rediyo ne na murya amurka hawa kuma castro ya soki lamirin hukumar shige da fice ta amurka cewa har yanzu ana barin 'yan ƙasar na cuba suna shiga cikin ƙasar da zaran sun isa bakin iyakar amurka ya ce kamata yi a bi doka da oda kafin a bari duk wani ɗan ƙasar cuba da ya yi yunkurin shiga amurka tare da mutunta dokokin ƙasar cuba da ke da nasaba da fita ko kuma zuwa wata ƙasa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya sha ta hanyar da za a bi domin samar da zaman lafiya a ƙasar siriya a wani taron da ministocin ƙasashen waje suka kwashe tsawon ranar jiya juma'a suna yi a birnin new york na ƙungiyar na ganin cewa an samar da zaman lafiya a ƙasar ta siriya sun amince da matsaya da taron ya cimma kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ke cewa wannan matsaya da taron ya cimma wata alama ce da tun daga yanzu fa duk wani mai ruwa da tsaki a ganin na ganin an samar da zaman lafiya a ƙasar ta siriya to ya kwana da sanin cewa lokacin da za a daina kashe mutane a ƙasar ta siriya ya kawo jiki matsayar da taron da ya cimma sun hada da goyon bayan shata shimfiɗa mulkin demokradiyya a ƙasar ta siriya wanda kasar ta fara tun can farko kuma take da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ha kuma ta amince da samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a cikin watanni shidda kana a samar da zaɓe a cikin watanni goma sha takwas sai kuma batun dakatar da buɗewa juna wuta tare da ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnati da masu faɗa da ita sai dai batu na ƙarshe mai muhimmanci kuma mai sarƙaƙiya da ba taɓo ba shine makoman shugaba bashar al-assad wanda ya zama babban takaddama tsakanin kasar rasha da sauran kasashen turai ƙungiyar ɗan takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin tuta jam'iyyar democrat bernie sanders ya maka kwamitin kula da harkokin kamfe na jam'iyyar kotu jiya juma'a ɗaukar wannan matakin ku ya biyo bayan kulle rumbun tattara bayanai ne na masu jefa kuri'a wannan faɗan na cikin gida wanda santa sanda ya ce ya yanke ya yanke mashi damar samun damar kaiwa ga rumbun bayanai na cewa an samu matsala ne ya ce an yi shi ne domin kawai kar ya samu bayanai game da adadin kur'un da abokin takararsa da samu na jin ra'ayin jama'a wannan rudanin dai yana faruwa ne kasa da watanni biyu da za a fara jefa kuri'an farko kuma daidai jajibirin muhawarar karshe na jam'iyyar da za ta yi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. In wadi ku sa fita, in wadi ku sa fita, da soyayya soyayya, da taken soyayya, soyayyan ai gado jama'a sai mu gane komai fa na Allah ne komai fa na Allah ne ai dan haka aure na Allah ne حق علاني rashin wata ni na yi rashin wata ai haka wata ta yi rashina ai haka wata ta yi rashina ai halin soyayya ne ai ikon Allah ne don haka duniyar ta gada shatima mawaƙa kenan shatima masu da kirira wannan waƙa kuma muna taya shi da dukkan iyalansa murna ta aurar da ɗiyarsu da suka yi jiya a maiduguri allah ubangiji ya sanya alheri haka kuma muna miƙa saƙon fatan alheri ga iyalan shugaban sashen wasu na murya amurka wato leo keng da na wato chief barista david barau saboda auren 'ya'yansu da ake yi a yau asabar ɗin nan wato wafi david barau tare da sophie keyen wanda za a yi a majami'an nan ta st teresa's cathedral da ke yola jihar adama da misalin karfe goma na safe allah ubangiji ya sanya alheri kuma allah ya sa a yi a gama lafiya ga ɗimbin gaisuwar sashen wasu na murya amurka zuwa ga alhaji bala giwa getso babban distributor na dangote cement sannan kuma shugaba na wato gidauniyar nan da ake kira giwa getso foundation tare da fatan kunanan lafiya don ban gaisuwa zuwa ga alhaji uba fanshin direban dan gwate wanda ke magamar guma a jihar bauchi tare da malam bk bala a maiduguri da fatan kananan lafiya muna gaida alhaji aliyu mai adashe ungwadimi a jos jihar plateau tare da iyalansa da fatan suna lafiya kalau muna miƙa ɗimbin gaisuwa da fata alheri zuwa ga iyalan alhaji bello sahabi magajin malam muna taya su murna auren 'ya'yansu wato maryam da hannatu da farida da ummu salma wanda za a yi a yau asabar din nan wato da karfe 11 na safe a gida alhaji kabiru tafida da ke sakkwato allah ubangiji ya sanya alheri kuma allah ubangiji ya sa yi a sa'a dan ban gaisuwa zuwa ga malam sule baban nana muna taya shi murna na auren yarsa maryam da za a yi yau asabar din nan shi ma da misalin karfe 11 na safe a masallacin juma'a da ke bolari a garin gombe sai gaisuwar alhaji hussein abubakar umbar na kamfanin dalancin labarun najeriya da ke bauchi muna taya shi murna auren ɗansa abdulra'uf da za a yi shi ma yau ɗinan misalin karfe goma na safe a garin yola a jihar adamawa sai malam tanko muhammad shi ma muna taya shi muna auren yarsa hawa'u da za a yi yau a sabar da misalin karfe 11 na safiya masallacin da ke daura da wata quarters a baucin yakubu ga gaisuwar taziya zuwa ga alhaji abba abdulmumin tsohon ma'aikacin nt bauchi wanda ya rasu ranar talata da ta gabata allah ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta muna mika dimbin gaisuwanmu zuwa ga ango mai jiran gado kenan wato malam sadiq wuce shi tare da uwar gidansa zan fara da gaidawa wato hajiya hawa abubakar wuce shi sai amaryar wato hajiya balira jibril bala guna wanda za a mako mai zuwa idan allah ubangiji ya kai mu muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu wato alhaji magaji azare mai marara wanda yake zaune a gwangi a maiduguri jihar borno da fatan kananan lafiya haka kuma muna gaida wato waziri dan da wali shi ma a maiduguri jihar borno dukkan ku da fatan kunanan lafiya. Baby, more to a gaida shatiman soyayya ga ɗanbin gaisuwar sashe wadata na murya amurka zuwa ga barista dalami alhaji gushishi tare da iyalansa wato aisha da aisha da fatan suna nan lafiya ɗan gaisuwa zuwa ga janar ibrahim badamasi babangida tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya sai gaisuwar alhaji mustapha aliyu wushishi tare da alhaji shehu madakin wushishi sai alhaji umar abba mai yakin wushishi tare da mai martaba sarkin wushishi alhaji shehu ibrahim sai hajiya aisha babangida da hajiya halima babangida sai alhaji aminu babangida da alhaji muhammad babangida executive director na al'amin international school da ke mina da matansa hajiya rahama da hajiya umma sai kuma mai sauraronmu wato malam uba makere da matar shi amina mai kunun koko a garin garba shede a jihar taraba najeriya sai aminu direban mota da matar shi wato samira sai dokta mai unguwa umaru ankal da matan shi na yi sai aminu mai shayi na garba shiri tare da ɗan tala mai kemis kofar sarki da ya jabo makanikin keke da matarsa rabi sai mamuda mai sai da magani da kuma matar sarabi mai kayan miya dukkan su a garin garba shede da ke jihar taraba najeriya da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga ibrahim suleiman hanif bala na kamfanin simintin ashaka plc tare da amaryarsa aisha ahmad babe wadda aka fi sani da suna ummi wanda ranar juma'a mai zuwa wato ranar 25 ga watan nan za a daura aurensu a masallacin federal locals da ke gombe allah ubangiji ya sanya alheri sai gaisuwar alhaji ado sani birnin kudu muna taya shi murna auren ɗiyarsa umaima fati ado da angonta barista rabiu ibrahim yaura na fata na faɗa daidai wanda za a yi shi ma a ranar juma'a 25 ga watan disamba Nuwamba nan da karfe 11:30 na safe a gidan Dr. Abubakar Sani da ke nawa a birnin Kudu da fatan kunanan lafiya. Ga gaisuwar ta'aziyya nan zuwa ga Alhaji Awwalu kofarwa tare da dukkan iyalan marigayi Malam Isuhu Sharaɗa wanda ya rasu a makon nan da muke ciki Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama Allah Ubangiji ya sa ya huta lafiya kuma Allah ya ubangiji ya bada hakuri na jura wannan rashi na biyo ta wacce gona na ga kan dawa gonar maki Allah ko ya kuma babu البنو ga tururuwa ga gwano ga amarya ga an kwanan cikin lalle ashe wance batta da wayo ashe wance batta da wayo ta yi tagumi ta yi ga hotana yarinya ta rasa ma za ta je wa samarinta Dilon alale wa dilon Allah ya koro da bi babu Ai wa tururuwa wani tururuwa ga gwano ai ga amarya ga an kwanan cikin lalle na saurayin da bashi budurwa cikin abokansa saurayin da bashi budurwa cikin abokan tashi tashi ba ni gado na ya irin yaron dariyar ka tasa ciki na yana ciwo To a gaida baban amarya Shatima Mansur Shatima mawaka ga dimbin gaisuwar sashi Hausa na murya Amurka zuwa ga Alhaji Haruna bbw tar masuwa sai Alhaji Aliyu Baffa kawo Hammat Rakin Fana Kai da Alhaji Muhammad Magaji Duwa Shatiman jama'are muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Isuhun Dila Faki tare da sani muhammad cindo unguwar karofin ma da ake abocin yakubu sai garba na hali kan ba tare da alhaji hassan mai waya kan giwa sai aminu dan kaduna amanawa da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga yan majalisa bar ya huce na facebook irin su muhammad isa tare da umar abubakar sai shugaban majalisa ismail mai gombawa tare da badamasi ya baza bkd tare da muhammad inuwa sai suraj tilan 'yan sanda ikara tare da muhammad ashiru sai kuma usman a yusuf da hassan lawan koli sai ahmad usman darma tare da aishatu muhammad sai abdujana falgore tare da isa sa'idu afai sai musa muhammad inuwa tare da munir musa sai kuma wato hananiya george sai jamilu muhammad baba tare da waisu gambo kurba na fata na faɗi sunanka daidai sai adam a adam gashiwa tare da umar abubakar sai premier haya tare da khalid abdullahi rakindus allah ya sa na faɗi sunanka daidai sai mustapha ubali tare da badamasu t shu'aib sai hodzilla yusuf tare da abubakar kota sai yusuf m manci tare da abubakar sadiq na jamar usman danfodi da ke sakwato kenan sai mutuwa dole ban san dai cika wato takamaiman sunan ka ba amma sunan da ya sa kenan kai sai ya ugazau tare da Ismail Muhammad sai Salisu Muhammad sai kuma Ibrahim Isyaku ke mata ko kofar mata ne ke nufi sai Suleiman MK Abdullahi tare da Ibrahim Abubakar Adams da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida Ismail Jikan Dabo sai Abbas Muhammad da Ashiru Muhammad sai Nuramsi Gama tare da Hayatu Zulkiflu sai Kabir Danjuma tare da Yusuf Munkaila sai Zakari Rariya Hassan Yakubu tare da Falalu dan manya Kadira tare da Joseph Joel sai Kawuje da dan Chus garin masoyi sai musa adam sheliya tare da ahmad tijani muhammad sai kuma murtada mai aski da ashiru idris kaita sai Ma'auya shabaru tare da muhammad salisu sa'adu sai hadi umar da sulema da musa sai salim salmanu da zulkiflu ja'afar musa sai ɗahiru yusuf da abdulrahim lawal nido sai abubakar yakubu dan umma tare da saminu aliyu sai adam ahmed da adam ali ngolde sai kuma wato usman musa tare da abdulsalam rabi'u sai aminu sale muhammad sai kuma abdullahi haya muhammad da umar siraj haruna da habibullah inusa da abubakar atiku sai abu shurem abubakar dukkanku 'yan majalisar a bari ya huce na facebook tare da musa mamman karofi sunusi muhammad sani abin Abnais Ibrahim da Sale Usama da Abubakar Muhammad Kalagar sai Salim Ahmad Sanusi Jibrin Muhammad Bashir Balarabe dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. Da aka yi maka sai nan Najeriya ga samariran duniya, ga 'yan mata duniya. masu sauraro nan damu da sa'aya sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana muhuta lafiya. Najeriya du a cikin kasashe, Najeriya du a cikin kasashe, Najeriya zinarin kasashe, Najeriya zinarin kasashe, ai sauran kasashen su ne azurfa, duka sauran kasashen su ne azurfa. Najeriya Allah da yi wa kasar Masar, Najeriya Allah da yi wa Madina, ai sai makka sai yan Najeriya da aka yi makka sai nan Najeriya da samariren duniya da yan mataren duniya. Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Shugaban hukumar zaben ƙasar Rwanda ya ce ga bisa dukkan alamu sakamakon kuri'an jin ra'ayin jama'a da ya fara bayyana fili ya nuna cewa 'yan kasar sun jefa kuri'an amincewa da sake wa dokar kasar kwaskwarima wanda hakan zai wa shugaba paul kagame damar tsayawa takara har sau lokuta uku kuri'an jin ra'ayin jama'a na jiya juma'a yana neman sakewa kundin mulkin kasar gyara ne wanda zai rage adadin tsawon mulkin shugaban kasar daga shekaru bakwai zuwa shekaru biyar to amma wannan ba zai shafi shugaba mai ci ba wato paul kagame shugaba obama ya kaddamar da shirin matakan ayyukansa na ƙarshe a mulki a jiya juma'a ya ce kuma zai dage sai ya ga ya cimma nasararsu a cikin shekara mai zuwa idan allah ya kai mu a taron manema labarai na karshen shekara da yi shugaban ya bayyana cewa daga cikin nasarorin da gwamnatinsa ta samu ya ce sun hada da kulla kyakkyawan mu'amala tsakanin da iran da cuba dokar canjin yanayi hulɗan kasuwanci tsakanin amurka da kasashen da ke yankin tekun pacific an kashe falasɗinawa uku bayan wata arangama da suka yi da sojojin isra'ila a zirin gaza wannan dai shine irinsa cikin watanni uku wanda kusan kullum sai an samu kwatankwacin hakan sojojin na isra'ila dai sun kashe waɗannan mutane ne ta harbe su Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.